Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci tare da fatan kuna cikin aminci da ƙoshin lafiya amin sun amin. ‘Yan uwa bayan littafin da muka kawo muku mai suna rumfar bayi a watannin baya da suka wuce, wanda ya kayatar da ku kuma ya faɗakar da ku. sakamakon kuma ganin da muka yi kuna son labari da ya danganci sarauta yanzu ma mun kama ku sabon labari mai suna gidan sarauta na marubuciya zinat wanda muke fatan insha Allah zai faɗakar da ku tare da nishaɗantar da ku wannan littafi mun fara kawo muku shine a sabon channel ɗinmu mai suna abba effects world wanda gashi na haka za ku iya ganin shi mun nuna muku shi a link kada ku manta da danna wannan sabon channel namu subscribe tare da alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu mun gode sai mun ji ku